وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo wai ta gama da hullahu bi rahmatu mun kwana a cikin surata ali imrana muna shahi na 136 kuma muna daidai da ayat da Allah ke cewa mu daukin sarki walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh

a bayani ya gabata akan abin da ya shahi ayoyi na alkur'ani da ake karantawa bisa ga cancanta Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa ma fi samawa wa ma fi abinda a cikin samai da ƙasa walillahi na Allah na ijadan wa mulkan samarwa da kuma mulki fa kaifa ya tasawwaru minhu zulm ya zalunci yake surantuwa zuwa ga Allah wanda adda abinda a cikin sam abinda wanda adda samai da ƙasa to tunda nashi na yaya zai zalunci don haka kuma wa ilallahi zuwa ga Allah turjawul umuru duk al'amura gaba ɗaya za a yi su a ƙari duk Allah za a koma wai jazikum Allah zai sakan ga muku kullum dukaninku da ma fa'ala kowa da abin da ya aiwata Allah kai mun sa kai alkhairi to ci gaba kuntum ummatin ukhrijat

kuntum ya ummata muhammadin kun zamo ya ku al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama kun zamo hayara ummatin ya yi al'umma fi ilmin lahi a cikin sanin Allah wa fi lauhi kuma a cikin lawal mahuzu wa fi umamin madiya kuma a cikin al'ummomin da sun ka shuɗe sun zamo hayara ummati ya al'umma ukhrijat wadda an ka bayyana da ita uzhira an ka bayyana da ita linnasi don mutane wato kenan ku ne al'umma waɗanda Allah ya fitar kuma ya hishe ku don amfanin sauran al'ummar da an gabanku wal hidabu li kafatan wannan magana ana yin ta ga al'umman manzon Allah duka aulis sahabati ko ku ana yin ta ga sahabban manzon Allah khasatan kebe wato in ya zama ana magana akan al'umma ne Muhammadu amma kuma sahabbai ne to sahabbai ne su ne hiya al'umma duka muta'alliqun bi ukhrijat ay uzhirat lin-nas hatta tamayyaza wa urifat hatara hatara abin nan hatara raba an kasanta au kuma yara ta bi kuntu ai kumtul nasi khaira ummatan tadkhulunahum fil islam kun zamo ga mutane ya al'umma da ke shigar da junanta cikin musulunci kama fi bukhari kama yadda cikin bukhari ana bi huraira wa kana naqisa aw tama sai kana ta zan naqisa ce ko ku zan tamiya wato kuma khairan din nan da an ka ce halunna tamuruna bil ma'ruf kuna umurni da abinda shari'a ta san kyau ne watan hauna anil munkari kuna hani ga abinda shari'a ta kyamata istinabul li bayani khairiyati wallahu lisigiraki ila din nan na istigiraki na ai kulla ma'aruhin dukkan alkhairi wa kulla munkarin da dukkan abin kyama mustamiruna ala zalika masu dogewa na akan haka wa bihi kharajal umam don haka al'umma ta hita wa tu'minuna billahi kuma kuna dogewa da imani da manzon da Allah bitisafihi bima yaliku domin safantuwa ta da abin da ya kamata bihi da shi a akharahu dilalati an jinkirta da shi domin gwadi ala anna amrahum bil ma'ruhi wa nahyi anil munkari kana imanan billahi umarnin su da alkhairi da hanin su ga almunkari to ya kasance imani na da Allah walau amana ahlul kitabi da mutanen littafi sun bi sawu su ma su yi imani lakana khairan lahum da yin imanin na yahi gare su lindirajihim domin naduwar su fi na izin zarahin nan fi rata hairi ummatin kenan da sun dunkulu sun zan cikin hiyar al'umma minhumul mu'minuna amma cikin waɗanda a abin da ahlul da akwai mu'minai ka abdullahi ibn salamin wa ashabihi kama abdullahi ɗansa ɗan salami da kuma almajiransa wannan jashi wa ashabihi da kuma najashi da kuma almajiransa wa aka saruhun fasikuna amma mahi yawansu suna nan doge akan rashin saken hanya almutamarriduna masu taurin kai alal kubri akan kafirci don haka ashe kenan ku al'umma ne Muhammadu ya kamata ku gode ma Allah domin Allah ya yabe ku da cewa ku lihiya al'umma to wanda an kace hiya al'umma na ya koma ya koma makaskanci cikin al'umma abin ya yi kyau to bai yi ba to ci gaba hmm. lan yadurrukum ba su cutar da ku su yahudu ya da musulmi ne ya ku taron musulmi bi shay'in da wani abu illa a sai cuta bil lisan da halshi amma ba su tuwa gaba da gaba su yaƙe ku ka dani kamar suka fi dinikum a cikin addinin ku wa duniyakum da duniyar ku bi rasasati halikum saboda halin ku ya rududduge kun zamo kamar waɗanda an masu abin nan tsumma wa in yuqatilukum in sun yaƙe ku yuwallukum adabara za su ba ku baya muhazimi da za su rusa ma'ana za su karya yakin su zai kari sun malayo sun sannan ba a taimakon su alaiku a kanku bal lakumun nasaru alaihim ku adda nasara a kansu wa qad sadaqa ma qala abinda Allah ya faɗa ya gaskiya wa akhbara bihi ya bada labari da shiya fi ƙuraiza til ƙuraiza wannan niri da naniri wa bani kailuka da bani kailuka ko yahudul haibara da kuma hudiyawan haibara waɗanga gaba ɗaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa kan su yayi gaskiya to Allah ya taimake mu to mi a gaba uzibat ulzimat wato an lizimta ko an ilabta alaihim gare su azilatu kaskasti aina masu kihu ko ina an ka same su wujudu an ka same su sharqan gabas wa garban da yamma wa hiya kalqubata alaihim su kamar tanti na gare su kamar wani abu na wanda an ka doka musu duk an samu su shiya ala dariqil isti'arati bil kinaya wa darbu tahayyul fi darbu ɗin da aka sa tahayyulina ya haɗa ihadatiha habihim, da kuma kamanta wa kewaye su da shiya bi ihadatil qubbati da kewaye wannan na ƙubba? tanti alaman fiha bisa wanda a cikin ta fi'ili da aiki isti'aratun tabaiya wannan isti'ara ne tabaiya wala izza lahum wala tisama babu girma gare su babu tsaruwa illa bi hablin min Allah sai da dibara daga ubangiji ma'ana da alkawalin Allah wa hablin minan nasu kuma da alkawali na mutane istisna'un min a'amul ahwal wannan istisna'i na daga mahi wato gamewa halaye ai la izza lahum fi halatin ba su da wani girma a cikin kowane hali illa fi halati itisamihim bi zimmatillah sai halin ruquwarsu da tsaruwarsu da zimma ta ubangiji ma'ana alƙawalin Allah wa zimmatul muslimin da alƙawalin musulmi wa inna ma a'ada al-hablu ya maimaita hablu yace illa bi hablin minallahi wa hablin minan nas wannan hablu din nan ana nuhin zimma litta gayar zimmatin domin wannan zimma guda biyu su yi ta gayuri su yi abin da ke santaka li'anna hablullahi huwa al-islam hablullahi musulunci kenan wa hablul muslimina huwa aqdul jizya shine kullu jizya shine hablul muslimina to sai da wannan wa ba'u sun dawo raja'u sun dawo bi gadabin min Allah da hushi daga Allah wa duriba alaihimul maskana an doka musu talauci hawul faqar tsoron talauci wa hiya muhidatun bin yake waye gare su ihadatul baiti irin kewaye wa daki al madarubu ala al ahli wanda anka sa tanti aka mutane zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi dalili sun zo suna kakkahirta da ayoyin ubangiji wa yaqtuluna al anbiya suna kashe annabawa da gaira hakin ba da cancanta ba zalika bima asaw wannan don abin da sun kaswaba wa kanu halal ilal haram zo suna tsallaka halal zuwa ga haram faulima sai an ka san annal israra lallai na cewa alal ma'asi akan saban Allah yu'addi ila ilal kufri wato in mutun ya nace ga sa'a ma Allah sai kuma sai bayar zuwa kayarci Allah kiyashe mu laisu sawa'a

don haka laisu alal kitabi sawa'an mutanen littafi ba ɗaya bane musawina ba daidai suke ba ai la musawata la musawata bainal aqallina babu daidaita tsakanin waɗanda aka dan allazina aslamu wa sunka musulunta min cikin su wa bainal akasirina tsakanin kuma masu yawa alfasiki na masana hanya ba daidai suke ba min ahlil kitabi ummatun cikin mutanen littafi akwai wasu jama'a jama'atun akwai jama'a qa'imatun wadda a tsaye mustaqima wadda a tsaye au adilatun ko kuwa wadda adila sabita wadda tabbata Allah laƙiya kan gaskiya kamar wa ka Abdullahi ibn Salam wa ashabi kama Abdullahi dan Salam da mutane ne waɗanga bayin Allah sun kai ƙarshe ga imani yatluna ayatillah suna kakkaranta ayoyin ubangiji ana allai da tsakiyar dare fi sa'adi a cikin tsakiyar dare ma'ana sawoyinsa wa hum yazuruna ala hali suna masu sallah ah, shine abin da sajada ayataluna alquran suna karanta alqurani fi tahajjudin a cikin tahajjudin su an anhu bi tilawati yi ibara an kace taluna fi sa'ati layl a cikin sa'o'in dare ma sujud ta da sajada li yakuna abyan dan ya zama ya bayyana wa abu goya ya yi kai matuƙa fil madhi ga yabo don haka ashe kenan suna tsaye da dare suna sallah suna tsaye da dare suna karatun ƙur'ani wannan ya nuna tsayawa da dare a karanta ƙur'ani tsayawa da dare ana sallah abin yabo na Allah ka sa mu ciki hmm. yomi nuna billahi yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah da ranar ƙarshe tarida li muqabilihim wato wannan ana jirwayi ga waɗanda sun kai muqabala da su waɗanda ba su da irin wannan hali li anna imanahum domin imanin su laysa bi imanin ba imani na ba waɗanda ba su ba wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da abin da shari'a ta san kyau ne wa yanhauna 'anil munkari suna hani ga mummuna aiki wala yudahiluna ba su yi mudahana abinda ya mudahana lallashi Eh, bari in yi ma abinda aka so ni ma ka yi abin da nika so shi ne mudahana wai sari'u una fil khairati suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairai kulli ha dukkanin ta min farqi ragabatin saboda faifai wa kudayin su wa ulaika mawsuuna mawsuhuna bima zukira gada an ka sifanta da abin da ka ambato baya min as-salihin suna cikin mutanen kirki allazina salaha hawa ahwalu wanda halan sa kyau inda Allah ya gun Allah wa minhum man laysu kadhalika cikin alil kitabi akwai wanda ba haka ba wa laysu min salihin ba ba cikin salihan bayi suna cikin mutanen banza Allah tsare mu to ci gaba wa ma tab'alu min khairin duk abinda kun aikata na alkhairi falan tukfaruhu ba ku rasa sakamakon sa lan tuhramu ba haramta muku sawabuhu sakamakon sa litada munihi domin ya kumsa ma'ana hirmani a ada ila mafulaini wa qara'a hamzatu wa kisa'i wa habsu fi'laini biya'in wa ma yaf'alu falan yakfuruhu biya al-ghaibati wa damiru ahli al-kitab duk dai ana magana da mazuwa litai wal baquna bil hidabi sauran qurra'u sun yi karatu da hidabi iltifatan aw ala sunani ko kuntum khairu ummatin ko ko sun tai bisa ga hanyar kuntum khairu ummatin kun tsahiye al'umma wallahu alimun Allah masanina bil muttaqina ga mahujin tsoronsa hassun wannan tarwa na alal ikhlas akan farfarta aiki wa busharatun kun bushara ta lil muttaqina ga mahujin tsoron Allah an gwada musu aikin da kuka yi na kwarai ku ci gaba Allah na tare da kuwa Allah ya san da aikinku, ku to Allah ya ba mu ikon to ci gaba innal na kabaru lalle waɗannan da sun kai kafirci lamtu guniya, ba ta an anhum gabarinsu a muwalon dukiyoyinsu wala auladun balle 'ya'yansu, wato bai iya tunkuɗewa min Allah min azabin lahi daga azabar Allah shi an komai duk abin da sun ka tanada na dukiya abin da sun ka tanada na 'ya'ya bai iya kare musu azabar Allah shay'an min al aw min husal khussal amwal an keɓance dukiya nan wal auladi da yaya li al insana domin mutum taratan wani lokaci ya dafa an nafsi yana iya kudi ga kansa bil amwal da dukiya wani lokaci ɗan adam na iya wa kansa kariya da dukiyarsa kada musiba ta fada shi wa taratan wani lokaci bil auladi da yaya to waɗanga daga kariya ga ɗan adam daga faɗa wata musiba kai ne to ba su iya komi wurin Allah kuma duk abin da za a yi a ya ƙari la'ika sabon nari waɗannan su ne abokan wuta Khalidu na fiya su abin kaddara madawama na cikin wuta ƙuna ha ba su rabuwa da ita wannan ya yi shiga wuta zahi a ce ma za ka shiga wuta ba ka hita to ya yi shiga wuta zahi Allah ka tsare mu wanda ya rayu duniya ya gama rayuwar duniya ya sai lahira ya shiga wata kun ba su rabuwa al'amarin nan bai kyau ba Allah ya shi mu to ci gaba Oh So, uh, kullun idan ɗan Adam ya ɗauki abinsa ya ciyar to abin da yake saurare ya samu alkhairi to ga misalin ciyarwa wasu masalu misalin sifatu ihlaki misalin sifar halakawat ma'ana halakan mayun yunfiquna abin da suke ciyarwa fi hazihi alhayati ad-dunya a cikin wannan rayuwar duniya fi adawatin nabi sun dauki dukiya mai yawa sun ciyar domin su yi ƙiya da manzon Allah a wasu sadakacin koko sun ka ɗauki dukiya mai ya suka yi sadaka liɗa labis sana'i don a yaba su duka aya tana magana akan haka ko kuma sun ciyar a kusan zikir da kyaukyawan ambato a cewa na ai yana ciyarwa to in dai mutum yi ɗayan waɗanga duka to misalin ciyarwa ta yi. kama sali ihlaki rihin fiha sirrun kamar misalin hallakawar iska wanda yake cikin iska na akwai zahi mai tsanani awa bardun koko sanyi mai tsanani shadidu matsananci mazarun wa sha'i'u idlaku ala rihi amma a sirru mahi yawa yayi amfani wajen iska iska albari mai sanyi kassar sari to misalin halaka ciyarwa wanda ke ciyarwa don adawa da addini ko mai ciyarwa don a yaba shi ko kyaukyawan ambato ba abin na aibe shi bainan to rashin amfanin abin to kamar misalin iska na wanda ke mai mugu-mugun sanyi a sabat ya samu harsa kayan noman zar'a kayan noman ƙaunin mutane zalamu anfusan waɗansu ka zalimci kansu bil kufr wal ma'asi da kafirci da sa'a ma Allah fa ahlakathu su ta halaka shi anan mutanen munana sun san fasar wannan aya duk wanda Allah ya sa ya noma gero ko ya noma maiwa suka zan na ƙarshe aka yi iska sun ka shaƙi to sai da ya sara kara ko ba haka ba to lokacin da ya shuka wannan geron ko shuka mai wat da ya noma ya tanadi abin nan mi ya niya ya girba ya ɗiba ya kai gida ko shi amfani da shi to sai ya zama domin mummunan niya. sai an ka sara kara an ka zo suwa to haka ciyarwa wanda ya ciyar don adawa da addini ko ko ya ciyar ya ba da sadaka domin ayabai wallahi sai alƙiyama ta tsaya babu komai wanda zai samu a mi aya ka gwada mana komai za mu yi don Allah haka nan wanda ya noma shinkafa iska ya buga tana hidda kai cikin iska sai dai yanke haki ya tusuwa Allah ya sauƙaƙa falam yantafi ubihi ba su amfani da shi to faka zalika na buƙatin haka nan nafaka su abinda sun ka ciyar Za a yi zahibatun layin tafi'una biha za ta ce gaban za Allah ba amfani da ita to abin nan da suka yi shin rashin samun fa'ida Allah zalunce su na wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba bidiyai na buƙatin da tozarta abin da sun ka ciyar walakin yazlimuna anfusahum sai dai su sun ka zalunci kanunsu bil kufri da kafirci al mujibu wanda ya wajabtar bi ya iha ga tozartarta wa inna ma qayyada al harsu ya zo ya yi qaidi ya ambaci harkar noma aka ce kuma bi qaumin zalam anna ilaki domin halakarwa an sakadin daga hushi ashaddu ya yi tsanani wa ablagu ya yi mubalaga don haka ashe kenan sun hadu da hushin Allah Allah ka tsare mu to قبع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا

duk abin da za ku yi tsakanin koku musulmi to ya zama akwai ɓoyo kada asirin musulmi ya zama ga hanya sannan kuma duk lokacin da wanda ke son ya ɗauki al'auran musulmi ya watsa ya bayyana cikin kutu ku kama kan ya ayyu na amanu ya kone suka imani la zubi ɗanatan kakku abokan sirri a siya farfartattun abokai na sirri tudul una wanda kuke leƙar da su a lasirin ku akan asirinku ba kuna ba wasu na waɗanda ba ku ba amma ku leƙar da su akan asirinku min duniku waɗanda ba ku ba ai gai ku wasu ku na lahu na hudiyawa wal munafiqin da munafikai ko munafikai waɗanda a cikin ku masu ɗauka asirin ku su kai su watsa to ku ya hattara da asiri da suwa la ya'lunakum khabala ba su takaitawa gare ku ga banna la yaksuruna lakum ba su takaitawa gare ku khabalan banna nusiba bi nazil khafidi aw ala tamiz ay fasadan wallahi inda sun ka samu inda za su bata ku wallahi nan suka bi wannan aikin kafiri na aikin munafiki na cikin sahun al'umman musulmi abinda ɗaya ya kaso ya kawo ɓanna waddu ma'anintun suna gurin wahala Ta nau suna gurin ma'anintun da kun wahala ai ana cikin wahala ko shi da darari shine tsananin cuta a ƙarbaratil baga ba wa ai ƙiyayya ta bayyana al'ada wasu ƙiyayya kun gare ku min afayin gaba kunansu bilwa ƙiyata da afkawa cikin cikinku wa ila'il mushrikina ala asirikum kuma sun leƙar da waɗanda an mushrikai aka asirin ku la yamliku da anfusun don su wasu malaka kansu da zalika dan nan lifarqi domin faifayewar bugobi kyamarsu lil muslimina wa ma tufi sururahum amma abinda a cikin zukatansu ya koyu min al na kyama wallahi bar ya yi girma mimma ba da daga abin da ya bayyana muna tare da kuwa kar bayyana lakum al-ayati haqiqa mun bayyana muku ayoyi ala adawatihim akan kiyaya da suwa ala adawatihim akan kiyaya da suwa in kuntum ta'qiluna zalika in kun zan kuna hankalta wannan wala tuwalu ka ku jibince su li'annal aya wannan aya nazala tajida fi rijalin min almuslimin a cikin wasu mazaje na musulmi yuwasiluna alyahudu suna saduwa da yahudawa ni sadaqati bainahum saboda abu takada tsakanin su wato anan musulunci ya ruhe asiri ne ga kowa in ba da ne ba komi zamantakewa kare shi in ba musulmi ba ko kuma sifar munafici ta bayyana gare shi to kaka bayyana asirin musulunci da shi don haka don abu ta kasu au jawarin ko gurin suna makwabtan juna au kalamin ko gurin su yi rantsuwa alkawali au raga ko gurin sun sha mamma guda waduhu an zalika sai an kane su ga wannan li'annahu tashabbahun bil munafiqin domin kamana da munafikai qala ibn al-arabi fil ahkam ibn al-arabi ya faɗa cikin ahkamu nashi la khilafu bainal ulama babu sabani tsakanin malamai annal murada lalle abinda an muradi abinda an manuha bihi ga wannan annahayu hani an musahabatul kufari gaban bana abu ta kahirai min ahlul kitabi mutanen littafi nawa garin ko sun suna hatta nuhiya ha an kai hani an tashabu ga barin kama bihim da su wa karsa haqiqa ya inganta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha annabi ya yani ana tasho bi gabanin kama bil ajimi da ajamawa intaha wato duk waɗanda ba shaƙi addini ba suna matsayin su na wasu gwarawa to ɗabi'un da suka yi musulunci ya hana ai kamar shi qala ibn al-adiyya wa yadkhulu fi hadhihi aya ya shiga cikin wannan aya wa istikitabi ahalin zimma mutum ya ɗauki azna amana ya mai sai sakatare ne ga wani aiki tauha tauha an hawa ku al'umma musulmi ku to wannan ku dubi mutanen da kuke ganin suna da mutunci ku zaɓe su su ta yi su majalisa amma ka in sai mutum ya bar duk yan uwa ne ya ɗauko wani azne mai gajeren wando ko ya mai gajeren wando ofis ɗi da su suka cika shi mutanen arewacin mu ba su yi wannan to wanga aya ta yi hani ko wada muku sau da dafa wata tsari da juya da kuma sanya su suna musu tasarrufi filibai a cikin saye wa shira'i da sayarwa ga dan uwanka musulmi can mai sallah ka bai can walakance wani hau zalika mun kama da wannan intaha wal jumalul maskura jumloli abin ambato min qawlihi la yalunakum musanifatun wato abin fararwa na kullum min ha kowanne daga cikinta illatun illa ce mustaƙilla mai zaman kanta linnahi don hani wani za don haka turika an ka bar tuwaɗi ma adabinsu wajen zuwa ya kuna ya halatta ya kasance kullum kowanne la'iƙatin mai rusuwa na ga illatin lissabiƙa illa ta gabata tuwa ƙaunar baitin zancensa ƙar bayyana na kumul ayat mun bayyana muku waɗannan ayoyi fa innahu la yasru kyautatuwa wa tuwa ta'lilun wato illa libudul bagada'i domin bayyana hushi wa yakuna kalaman mubtada qala hu fi gatil amani ya bada cikin tafsir gatil amani ha antum ko ci gaba وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا خرجوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيركم إن الله عليم ha antum ula'i wadaki ku waɗannan almuminuna mu'minai antum kuwa mubtada'un wa ula'i habarukum tuhibbuna kuna son su liqarabatin domin kusantar su minkum gare ku wa sadaqatin da kuma abutaka su da kuwa amma wala yuhibbuna ku su son ku limuhalafatin domin saba wasu rukun gare ku fi dini ga addini duk wanda kaga kana abu taka da su kana wani kana son su kai to su ko ba son ka don addini ku saba to wali matwaluna don ku kuke jibanta su bayanul lil kadai wannan bayani a kuskure fi muwalati a cikin soyayya da suwa huwa khabarun sanin habari na nabi aw khabaru ulai ko ku khabar ulai wal jumlatu khabaru antum ka kaulika anta zaidun tuhibbuhu aw halun wal amilu fiha ma'ana al-ishara aw ula'i munada bi hasiya wa tu'minuna al-hali ko kuna imani al-wawu lil hali kuna imani bil kitabi da qur'an da litahi da litahi kullihi duka bil kitabi kulli hada litahi duka wala yu'minu bi kitabikum su ba su imani ku. fala jami'a bainahum wa bainakum ba abin da ya hada ku da suwa wa zalaqukum idan suka hadu da ku qalu suna cewa amanna mun imani wa za halau idan suka yohinta abu alaikum alamin suna ciza muku yatsa kai da na ce mai kaza a darafal asabi don mi min alghayz don hushi shi da talgarabi don tsanin hushi lema yaron don abin suke gani min istilafi kun na taruwarku wa ya abir an shiritil gadabi an kai ibara ga tsananin hushi da adal anami da cizon yatsa wa illa mai kun san ma'abun ko da babu cizo majazan wannan majazina Allah ya ce musu kul ka ce mutu bi gaiziku ku mutu da hushin ku na sala ai tsubku ku wanzu alaihi gare shi ilal mauti falam tarau ba ku ganin ma surku abin da ke wannan samu kurai. wa kullahum kace gare su inna allaha lalle ubangiji alimun masani na bi za ta sudur ga abin da a cikin kirza lil munafiqina min al na daga munafiqai na daga abin da shahi makara wal gaba da hushi wa ma yakunu minhum fi hali halwatin da kuma abin da ke zanwa gare su na halin kadaituwar su duk dai wannan bisa gare su zai komawa to anan mutane yana yiwa su zo wa addinin musulunci aiki wani abu ya same su kamar yadda eh? ya faru ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce a in tamsaskum hasanatun idan kyaukyawa ta shaye ku kun ka samu nasara to sai bukon hasanatun ni'matun ka nasarin kamar nasara wa ganimatin da ganima waraka da yalwa wa hasabin da tsatse ta su'uhum sai bata musu rai idan kuka samu wannan to su bai dadi ta zunum sai ran su ya damu wa in tuzunku sayya idan kuma mummuna ta same ku ka azimatin wajadabin kamar kun ta yaki yaki ya kare ko kuma aka samu hwari ya farahu bi hasin sudur farin ciki ya kun samu karya wa jumlatu shar'i muttasilatun bi shar'i Qablu, wa ma bainahuma itirabun wal ma'ana annahum mutanahuna fi adawatikum kai so kai karshe ga kiyar ku bugun ku nisance su wa in tasbiru ala azam in kuka yi hankuri akan cutar su wa tattaqullah kun tsarci Allah bi muwalati a cikin abin nan soyayya da suwa ma'ana jibinta su wa gairiha da waninta la yadurrukum bai cutar da ku bi kasar da duwadi wasu kunin ra'i nabi wa min kasirin wa abi amru wa bi dhammiha wata jidar ra'il albaqina la yadurukum kaiduhum ma kuntum sabai cutar da kuwa sha'an komai wa kuntum fi kanafin fi kanafin min Allah kun zamo a cikin tsaron ubangiji wa hadha ta'limu min Allah wannan karantawa ta daga ubangiji wa irshadan kuma shiryawa na an yi sa'ana a nemi gudunmuwa fi kaidil aduwi a cikin kaidin makiya da sabri da hankuri wa taqwa jin tsoron Allah inna Allah lalle ubangiji muhidin mai kewayewa na bima ya amalu daga abin suke aikata min saboda da hankuri wata kawarjin tsoron Allah wa yana da waninta alimu Allah masani na fa jazi yana saka musu bihi da shiya wa ga dauta wa alaikum salam na'am ta haka haka gaskiya na haka kun ji magana a alayin sa'idu cewa yi abin da ke karantawa ta haɗa mu nan da ni da waɗanda muke tare nan duka mu jawo hankalin mutane mu ji tsoron Allah ƙuri nan ta mu zaɓi mutanen kirki waɗanda zai zama alkhairi to farko dai Allah kadar an yi zaɓe shekaran jiya kuma jiya an faɗi sakamako kowane to kuma mun yi addu'a Allah ya zaɓa mun alkhairi to duk abin da Allah ya zaɓa mun shi alkhairi gare mu kuma ko yanzu muna nan bisa ga wannan addu'a babu shakka duk abin da kaga Allah ya shehi ga dan adam dan adam bai da abin da ya gare sai abin da Allah ya yi abin da muke roƙon Allah waɗanda bayi na ubangiji da yabba wannan matsayi tun daga dan majalisar tarayya har sanata har abin da shahi shugaban kasa Allah ya ba su ikon kamantawa da adalci kuma Allah shi mu jagora kuma dole na mu ci gaba da wa kasan mu addu'a domin ba mu da wata kasa sai wagga ba mu da wani sai nan sannan a jawo hankalin ku jawo hankalin ɗiyanku da ƙannanku da yaranku da abokaninku kowanne kada jin daɗi da murna ya sa ya wuce wuri ya kamata mutum ya zan cikin nutsuwa kada mutum ya koma a dabba lokacin da ya samu ni'ima to sanar zai haukace dabba tana zamanta ta lahiya lau amma da an kawo abinci ta zabura sai an tare ta to Allah shi wara gudun ba Allah ya taimake mu a wani tsarin da kuma Qur'ani da girma da wajen shafi zama da mutane da Allah ta tsawaye da ayyukan da ta sannan wani da wannan zai a sana'a mata da kula da hanyar girma da wani shakawa da rikirin kiri sannan idan ya yi shalla akwai wa'azin da suka kama kuma ya yi kuka zuwa wani gari a kan